yau litinin sha uku ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith bugya na abu abdurrahman ad Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba mala ya fara mana bayani don gane da abin da ya shafi a virul walidain biyayya ga iyaye to mala ya kawo ayoyi da wasu daga cikin hadisai da suke magana kan haka a yau ya ce ƙalil musannif rahimahullah marubucin wannan littafi na buguya a sheikh ismail bin abi bakarin a sheikh usman bin abi bakarin allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ce shin ba na sanar da ku zunubin da ya fi kowanne girma ba shafi na 66 shin ba na sanar da ku zunubin da ya fi kowane zunubi girma ba za ku kaddara sabai sun ce ego eh sai annabi ya ce al-ishraku billah na farko shirka ga Allah ma'ana hada Allah madaukin sarki da wani wa hukukul walidain da kuma saba ma iyaye wa kana muttaki'an annabi ya kasance yana kishin gida ne fajalasa sai gyara zama ya zauna faƙala sai annabi ya ce ala ku saurara wa ƙaulus zur da kuma shaidan ƙarya ala ku saurara wa shahadatu zur ƙaulu zur shine faɗin ƙarya mutum kawai ya zauna ya shimfi da ƙarya bai damu ba shahadatu zur kuma shaidan ƙarya shine shaidan zurgo mutum baya waje bai ji ba bai gani ba kawai sai ba da shaida kan wannan abu shine shahadatu zur wannan ne hadisi na 51 da ɗaya cikin jeren giyan hadisan kitabul bugiya rawahul bukhari bukhari da muslim ne suka ta wannan hadisin Muhallin shahid shine uququl walidai kun ga kai tsaye annabi sai yi ankon saba ma iyaye da shirka da kuma ƙarya na zunubai ne waɗanda 'yan uwan juna ne shi yasa duk wanda yake saba ma iyaye taka tsantsan Allah ya kiyaye ƙultu mala akibo ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne wa kada sabaka takhrijuhu fi awwalil kitab hakika takhrijin wannan hadisi ya gabata a farkon wannan littafi قال المصنف رحمه الله marubucin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzan Allah ya ce man faddala zaujatahu ala ummihi duk wanda ya fifita matar shi akan mahaifiyar shi fa alaihi la'anatullah Allah ya tsine mai albarka ma'ana tsinuwar Allah ta tabbata kan shi wal mala'ika sannan kuma tsinuwar mala'iku ma sun tabbata a kan shi wannasi ajma'in da dukkanin mutane la yuqbalu minhu sarfan wala adla duk ibadan da na nafila ko farilla Allah madaukin sarki baya karɓa. illa an ya tuba ilallahi azza wa jalla har sai sanda ya tuba zuwa ga Allah wa yuhsina wa yuhsina ila ilaiha kuma ya kyautata mu uwar shi, wa ya ridaha kuma ya je ya nemi yardanta wannan ne hadisi na hamsin da biyu cikin jeren giyan hadisan buguya rawahu ahmad mala ya ce ahmad ne ya ruwaito wannan hadisi ƙultu mala akibo ya ce lam aqib alaihi bi hadha lafz inda ahmad ya ce hakikanin gaskiya ban ga wannan hadisi ba a cikin ruwayin imamu ahmad wala inda gairihi ya ce kai a wajen wani da ma ba ahmad ba bai samu wannan hadisin ba wa At at'abtu nafsi ce hakika na wahalar da kaina ma'ana ne aiki wurjanjan wa aklaltu jasadi kuma na gajiyar da jikina fil bahthi anhu wajen bincike in gano inda wannan hadisin yake walakin duna jadwa ce sai dai bukata bata biya ba ni ban gan shi ba wallahu a'lam mun gano wannan wannan shine abin da malai ya fada cikin tsohon bugun buguya kun gano wannan a tsohon bugun ɗariƙul janna fi takhrij a hadithul buguya abinda malamin ya faɗi kenan kun gano wannan da kyau ko to amma a sabon bugun to sai malam ya sauke lamba sai ya ta'aliki gashi nan kun ga lamba ɗaya inda ya sa ta ƙasa ko sai ce hadisun mawdu'un wannan hadisin ƙarya ne wa kada wa fiktu alaihi inda bunal jauzi ya ce wa kada wa ƙabtu alaihi ya ce hakika na ga wannan hadisi a wajen ibn al-jauzi fil mawdu'at a cikin kitabul mawdu'at na ibnul al Kunga kun ga ikon Allah haka malamai suke lokacin da ya wancan bugun na farko iyakan inda ilimin shi kai kenan ana nan da ya bincike bincike sai kuma ilimin shi ya kai shi zuwa ga inda bayanin yake kuma sai kawo ana fahimtar wannan in kuka duba tsohon bugu na wannan littafin da ke hannunku za ku ga ba wannan talikin na ƙasa muna fahimtar wannan ku ya ce ya kawo shi a lamba na 1519 shi ibn al-jauzi kenan kun gano wannan a jiz'i na uku a shafi na 287 fi ƙissatin lishabin akin yusamma alkama yace a ƙissan wani matashi mai saba ma iyayen shi mai suna alkama wa inda uqaili fi du'afa kuma ma ya samu wannan ƙissa a wajen malam uqaili a cikin kitabu du'afa na al'imamul uqaili a jiz'in shi na uku a lamba hadisi na bakwai fi tarjamatin fa'ida buna abdurrahman lokacin da ya kawo tarihi na wani mai suna fa'ida ɗan abdurrahman wa'aura da shaukani shaukani ya kawo wannan hadisi fil fawa'idil majmu'a a cikin littafin alfawa'idil majmu'a fi a hadithul maudu'a a lamban hadisi na 686 wal albaniyu da fadilatul allamatul albani a cikin silsilatul hadisar da'ifa a lamban hadisi na 3183 kala ibn al-jawzi ibn al-jawzi ha haza hadisun la ya ce wannan hadisin bai inganta ba an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi wa fi tariqihi fa'id qala ahmad bin hanbal yace a hanyar hadisin ma'ana isnadin hadisi akwai wani mai suna fa'id shi wanda fa'id dan abdurrahman din can ko yace ahmad dan hanbal ya faɗi dan gane da shi yace fa'id matrukul hadis ai fa'id hadisin shi mataruki ne matarukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'afihi fa huwa karat kun gano wannan to sai ce wa qala yahaya yahaya ya ce laisa bi shi wannan ba kowa ne in ka ji malamin hadiza ya ce wannan ba kowa ne ba karɓar ruwayan shi har dalili ne na rauni ko raunata mai ruwaya kun gano wannan da kyau ko laisa bi shay'in wa qala ibn hibban ibn hibban yace la yajuzu lihtijaji bihi bai halatta kafa hujja da shi ba wa qala al-uqayli uqayli yace la yutabu ala hadithihi illa man huwa mithluhu ba wanda ma yake biye ma hadisin wannan mutumin sai irin shi ina fatan mun gano wannan da kyau ma'ana in ma an ganka kana farautan hadisai irin wannan ko to kai ma irin shi ne shi sa sai hali ya yi ɗaya ake abuta Wani salo ne na malama hadisi da suke kifar da hadisi wa ƙala shaukani shaukani ya ce fi isnadi maturukun wa kazzabun a cikin isnadin shi akwai mataruki akwai makareci kuma wadda zakara al-haythami fi majmu al-imam ya kawo shi a cikin majmu'uz zawaid din shi a mujalladi na takwas shafi na 148 wa ya yace fihi fa'id wa huwa matruk a cikin isnadin shi akwai fa'id mutum ne mai rauni da malamai suke watsi da shi wa zakara ibn hajar al fi ibn hajar al ya kawo shi a cikin littafin az-zawajir min iqtiraf kabair a juz'i na biyu shafi na ɗari da ah, talatin da takwas albani fadilatul allamatul muhaddithul albani ya ce maudu'un wannan hadisin ƙarya ne ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji abin da malamai suka faɗi kan wancan hadisin ba wani hadisi ya zama hadisin ƙarya ne kuma sai mutum ya saba ma iyaye ba a'a mun karanta wasu da ke bayani akan haɗarin saba ma iyaye ko Allah ya sa mu dace to kun ga yanzu da aka ci karo da wannan hadisin gashi mala ya riga ya fallasa ma hadisin asirin shi Allah ya shiryar da mu قال المصنف رحمه الله marubucin wannan littafi a sheikh usman dan abubakar allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan allah ya ce alwalid awsatu abwabil janna mahaifi shi allah zai kawo ya tsaya tsakiyar ƙofan aljanna fa in shi'ita fa'addi zalikal bab in ka so ka wulakanta wannan kofan a fazhu ko kuma ka kiyaye shi ana ubanka dai zai zo ya tsaya kofan aljanna tsakiyan kofan in ka san ka taba saba mashi kun gano wannan da kyau ko in ka zo kora ka zai ba za ka shiga ba in kuma dama ya tabbata dan wuta ne ka kiyaye haƙƙin da Allah ya daura a kanka ko sai rungume ka kawai sai ku yi wuta tare ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi shine na hamsin da uku cikin jerin giya hadisan littafin bugiya akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da shi qultu mala akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 1900 fil birri was sila a littafin da ke bayani akan biyayya da sadar da zumunta babu ma ja a fil fadli firrida firridal walidain ƙarƙashin babin da ya zo yake bayani a kan falalan mutum ya abin da iyayen shi za su yarda da shi ibn maja ma ya fitar da hadisin a lamba na 4663 fil adab a littafin da ke bayani a kan ladubba babu birrul walidain ƙarƙashin babin da ke bayani a kan biyayyen iyaye min tsariki sufyan bin uyaina a hanyar ruwayan sufiyan ɗan Uyaina an Ata ibn Sa'ib daga Atawa ɗan Sa'ib an Abi Abdurrahman Sulami an Abi Darda'i marfu'an kun jin da isnadin hadisin yake wa Ata qad ikhtalata bi akhira shi wannan Ata ƙarshen rayuwar shi ya samu rikicin kwakwalwa lakin ƙatta ba shu'uba Sufyana sai dai a ruwayan a shu'uba sai aka samu taba'a da sufiyani ya mashi farawahu an ata'in aidan ya ruwaito hadisin ta hanyar ata wa sama shu'uba an ata sahihun jin da shu'uba ya daga ata wannan ya tabbata hadisi ne tabbatacce li'annahu qabla al-ikhtilat saboda yayi karatu a wajen shi kafin wancan ikhtilatin ne kamar ibn al-khiya al-qadi ne Allah ya sa mu dace wa qad taba akharun sufyana ghayra shu'ba an samu wasu malaman sun ruwaito hadisin sun yi mutaba'a ga sufiyana ba shi ba kaɗai ba minhum akwai mus'ar bunu kaddam da isma'il ɗan ibrahim ɗan muƙassim alma'ru maaruf ulayya mala ya ce wa kada sahaha tirmidhi haditha al-imamu tirmidhi ya inganta wannan hadisi sahaha isnadu hakim fil mustadrak hakim ya inganta hadisi isnadin wannan hadisi a cikin almustadar mustadraku ala sahihaini a lamba na 2799 wafaqahu az-zahabi malam zahabi ya mara mai baya faƙala fit talhis sahihun sai faɗi a cikin al-talhis ya ce wannan hadisi ne ingantacce wasu hahu shehun nasiruddin al-albani babban malamin hadisi muhammad nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi mala ya ce fi sahiha a cikin silsilatul ahadisu sahiha a lamba hadisi na 914 a juz'i na biyu shafi na 583 wa qala mu'allaqan alal hadis sai faɗi yana mai ta'aliki akan hadisin ya ce tambihun ƙauluhu fahfaz zalikal bab au dayyi'uhu da ya faɗi cikin hadisin cewa ka kiyaye wannan ƙofan ko ka wulaƙanta ƙofa ka tozarta ƙofan zahirun mina siyak annahu qawlu abin darda yace zahirin kiyasin yana nufin magana abin darda ne idraji kenan mun gano wannan da kyau ko idraji a cikin hadisi suka ce wal raju fil hadisi ma atat min ba'd alfazir riwati tasalat hadisi ne zai zo sai mai ruwa ruwaya ƙarshen hadisin sai wani ƙarin bayani wanda bai daga cikin hadisin to malaman hadisi suna ji sai su gane wannan mudarraci kun gane wannan da kyau ku yanzu misali asalin hadisin shine alwalad awsata abwabil janna iyakan abin da annabi ya faɗi kenan to sahabin hadisin abu darda sai ya ce fa in shi ta in kaso fa addi dalikal bab aw hifazhu kun gano wannan ka kiyaye ko ka tozarta shine albani ya ce ga faɗakarwa wannan lafazin da yake cewa fahfaz zalikal bab aw dayyuhu adh-zahir min as-siyaq in ka kalli abin nan bayanin da yazo cikin hadisin annahu qawla abu darda magana abu darda ne rawil hadis ghayr marfu wannan ba daga annabi yake ba wa yu'ayyiduhu uh, ruwayat abdurrazzaq abin da ke karfafan wannan shine ruwayan abdurrazzaq a cikin kitabul musannaf anna sufyan ya ce akhbarana sufyan an ata'un bihi walam yadhkur minhu illa lafz tarjama ya ce asalin lafazin hadisin kawai ya kawo bai kawo wancan ƙarin bayanin ba ina fatan mun gano wannan da kyau ga wannan ma wani ilimi ne aka samu Allah ya sa dace kamar hadisin da ke cikin bulugul maram ne da ya ce bilal ke kiran sallah da daddare ibnu ummi maktum yake kiran sallah kuma da asuba bayan bullowan alfijir sai ce baya kiran sallah hatta ya ƙalo lahu asbahata asbahata har sai an zance mai gari ya waye gari ya waye kun gano wannan kyau ko fa innahu kana rajulun a'ama saboda shi mutum ne makahu kun ga wannan duk ba hadisin bane wannan idaraji ina fatan kun gano wannan da kyau annabi ya tsara yadda ake kiran sallah asuba ne za mu zo cikin karatun bulogul maram za mu ji ƙa'idar lokacin da ake kiran sallah ana kiran sallah na farko ne in an kira sallah sai annabi ce fakulu wa sharabu ku ci gaba da cin abinci kuna shan abin shan ku shine ka'ida a musulunci hatta yufidul gaya ma'ana ana son kiran sallan farko da kiran sallah na biyu ya zama yana da tsawo yanda har mutum zai je ya nemi abin da zai ci ya zauna ya ci har ya gama a samu tazaran karatun aya hamsin kun gano wannan da kyau ko sana kiran sallah na biyu domin kiran sallan farko annabi ya dan fara shi da ibadan sahur kun lura da wannan da kyau ku amma ka kalli yadda ladanan nan suke da son zuciya da ƙoƙarin fada da addini a fakaice sai san da su ga dama za su za su kira sallan kiran sallan farko zai ce wai da daddare ne ah, to wannan hukuncin da annabi ya ce masu azumi fakulu wa sharabu su kuma ina suke jama'a kun fahimci wannan ko wannan son zuciya ne shi yasa da yawan sun tambaye ni malam to yanzu ya zami wajen abun nan sai ce a ko ka tashi karfe kaza to ladane da suke kiran sallah ba sun ce wannan kiran sallan shirme suke kawai ku rabu da su akwai sanda za mu zo za mu yi gyaran da ƙarshen ta haku kanku ba za ku fahimci mu ba don dole sai an yi aiki da waɗannan hadisan ko da zai kai ku mu kau da wasu ne kun gano wannan da kyau ku domin mu muna rayuwa a duniya ne mai aiki da wa da hadisi ba muna rayuwa ne kawai wasu sakar karu su rika zuwa da ra'ayoyinsa suna faɗa da tsarin da annabi ya zo da shi ba in haka ne to kawai mu daina addinin mana koko da kuma daina addini gara wanda yake sa son zuciya shi ya daina son zuciya kuna gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace قال المصنف الشيخ عثمان بن أبي بكر يشي رحمه الله الله kanshi قال رسول الله صلى الله عليه wa وسلم annabi ya ce ah, isnan yu'ajjiluhumullahu fid duniya mutum biyu Allah maɗaukin sarki na gaggauta masu uquba a duniya albagyu zalunci abu biyu Allah na gaggauta uquba ma'ana Allah na gaggauta saukar da sakamako a kansu zaluncin azzalimi Allah bai barin azzalimi sai ya je lahira yanke mai hukunci ko hukukul walidain da saba ma iyaye din mai saba ma iyaye ko ba fa sai an je lahira zai gani ba tun a gidan duniya Allah maɗaukin sarki zai nuna mai iyakan shi shi yasa duk wanda ya san yana yi ko ya shiga tetayin shi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ne hadisi na arba'in hamsin da hudu cikin jeren giyan wannan hadisi na buguya rawahu tabarani al'imamu tabarani ne ya fitar da wannan hadisi ƙultu mala ya ce hadisin sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu at-tabarani limamu tabarani ya fitar da wannan hadisi fil ausat a cikin mu'jam ausat a lamba hadisi na 5664 wa fi sanadihi jabirul ju'ufi a cikin isnadin shi akwai aljafi jabir alju'ufi wa muhammadu bunu kathir al-kufi wa huma da ifani waɗannan mutane guda biyu gaba ɗayansu masu rauni ne to kuma ikon Allah sai mala ya ce me kuma hadisi sahihi ya kuma cikin isnadin shiga masu rauni guda biyu to kun ga yana daga cikin hikiman muka sa wannan littafin muna karanta shi a haka saboda ku ga yadda ake aikin a aikace kun ga a cikin mu na mustala ba za mu samu matsala da ku ba ana zuwa wajen ka saba ganin yadda ake aikin a aikace kuna fahimtar wannan da kyau ko to yanzu gashi a cikin isnadi an ce akwai mutum mai rauni har mutum biyu kuma mala ya ce hadisi sahihi to ya aka yi haka sai cewa allahul haithami al'imamu haithami ya illata wannan hadisi fi zawa'id a cikin majmu'uz zawa'id din shi mujalladi na biyar a lamba na tara, bi muhammadu bin kathir al-kufi ya ce illan hadisin shine muhammad ɗan kathir al lakin sah alhadis sai da wannan hadisi ya inganta bi lafdin karibin min al-labzin ladhi saƙa hulmu allif inda al-hakim wannan hadisin ya inganta ta hanyar wani lafazi da ya so daidai da wannan lafazin da al'imama hakim ya fitar da shi a lamba hadisi na 7,350 wal bukhariyu haka al'imamul bukhari ya fitar da shi a cikin littafin al'adabul Mufrat a lamba hadisi na biyar an anasin marfu'an daga anas shi kuma ya ce daga annabi ammal hakim faƙada a kharajahu min tariki muhammad bin abdul aziz al-rasibi shi hakim ya fitar da wannan hadisin ta hanyar muhammad dan abdul aziz al-rasibi ne an Abibakar bakar bin ubaidillah an anasin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa kun hakim kun ji waɗancan mutane guda biyu masu raunin babu su man ala jariyataini annabi ya ce duk wanda ya reni ‘yan mata biyu hatta tudurika har suka balaga suka isa aure mun gano wannan da ko dakhalatul jannata dakhaltul jannata ana wa huwa hataini annabi ya ce za mu shiga aljannan ni da shi kamar haka mun gano wannan da ko wa babani mu'jalani uqubatahuma fid duniya su kuma wasu ayyuka guda biyu mu'ajjalani ana gaggauta uqubatahuma uqubansu fid a nan gidan duniya albaghi wal uquq zalunci da saba ma iyaye kun gano wannan da kyau ku kaga lafazin a yayi kama da wancan ku kuma kaji ƙarin bayanin da ya zo da shi wanzu abin da ya sa annabi ya ce duk wanda ya rene yan mata suka yi aure mace gaba ɗaya matsala ce kun gano wannan da kyau ko duk wanda yake da ya mace tun tana karama wahalanta daban da na namiji kun ji ɗaya sannan in ta girma mahaifinta bai da kwanciyar hankali sai ta aure in ta aure bai da natsuwa kwata-kwata sai ran da ta mutu saboda matsalan da take da shi san take karama daban da matsalan take da shi san take budurwa matsalan take da shi san da ta aure daban da matsalan take da shi san da take gida in ta zama bazawara matsalanta ya ƙara sakewa kun gano wannan da kyau ko in ka ga iyaye sun huta da macen da suka haifa sai mutuwa ta yi to annabi ya ce duk wanda ya tarbiyyantar da ita ta iya kiyaye martabanta har ta aure har ta mutu to annabi ya ce tare za mu shiga aljanna da wannan uba. kun gano wannan da kyau ko shi yasa idan da mace za ta ji wannan sai ta taimaka ma iyayenta wajen su samu wannan alkhairin shine wajen ta zama mutuniyar kirki a kowane fage na rayuwa yadda iyayen za su samu jin daɗin rayuwa ba su da matsala ina fatan mun gano wannan da kyau amma mace ne ta yi aure iyayenta kullum sun zama 'yan kwana-kwana ta ɗauko wannan rigiman gobe ta ɗauko wancan ana ganin ta gaba zai faɗi sai in an ji cewa lafiya lafiya yau ba komi haka ne ko ba haka ba ne ta mi amfanin wannan Allah shi kiyaye malai ya ce wasa wal hakim wa faƙahu zahabi hakim ya inganta wannan hadisi zahabi ya mara mai baya amma da za a kawo wancan isnadin da muka karanta a baya dole mutum ya ce me da kun gano wannan kenan wannan hadisin zai ce haza hadisun sahihun amma isnaduhu da kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda matanin ya inganta amma isnadin fa bai inganta ba cin da an samu ma hadisin wani isnadi da ya inganta ko Allah ya samu dace wa ammal bukhari fa min Muhammadu muhammad ibn abdulaziz ar-rasibi amma ruwayan bukhari a cikin al mufrad ta hanyar muhammad ɗan ablaziz ar ne an abi bakar bin UbaidulLah bin anasin an abihi an jaddihi malice annahu sami annahu sami'ahu min abihi yace kamar ya ji wannan hadisin daga baban shi ne summa a homin jaddihi sannan ya koma ya ji hadisin daga wajen kakan shi farawahu alwaje haini sai ya ruwaito hadisin ta fuskoki biyu fa innahu qad sami'a abahu wa jaddahu di ya ji karatu ya koyi ilimi a wajen baban shi da kakan shi irin abin da kullum nake gaya muku kenan ku zo na ku koya ma ku karatu sai mutum ya samu ilimi musamman matan nan sai kuma sai zaman su kawai ya daga abin da nake ta kalubalantar mutane kenan tun ba yau ba cewa in kun ce kun yi karatu ku ku zo na koyar da kannunku amma sai ga mutum yana ta ihu amma duk gidansa yan iska ne shi kaɗai ne mutumin kirki tunda muke yi tarbiyyan shi shi kuma biyin biye ma kowa a gidan ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma sai ce an zo ana alfahari da cewa duk abin da za a yi yan gida ɗaya za a tara ma su ne suka yi kai ka kawo yan gidanku wanda suka yi sai a basu jama'a kuna gano wannan yana daga cikin kalubalantar da ne taba mutanen unguwan nan sama da shekara 20 da suka wuce kenan ku zauna ku karantar da kannunku da 'yan gidanku da duk wanda yake da alaka da gidan zai a zo lokacin da sai kun haɗu da matsala mutane suka ƙi ji kowa kawai shi kenan alfaharin shi shine fito waje nuna wai shi mai ilimi ne kuma a lokacin sai suka ƙi yin karatun da ya kamata cin suna takama ni malamin su ne inda za a danganta su da ni sai kawai suka dinga cin wannan darajar sunan to an zo lokacin da kuma darajar na kanshi abuna kowa je ci nashi jama'a kuna gano wannan da kyau ko to yanzu kalubale gare ku kowa je tasa ƴaƴan shi da ƙannin shi da ƴan uwan shi ya rika koya masa karatu duk haushinsu da kake je ka haƙura ka rika koya masa a hankali haka da yin jin haushin ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace jama'a za mu saurara anan sai mun zo karatu na gaba kai ai dai bara ƙarasa shi koko malai ce wa abubakar bunu ubaidillah bunu anasin za kala fil hafiz majhulul hal ya ce wannan abubakar dan ubaidillah da muka ji dukkanin hakim da buhari sun yi ruwaya a wajen shi malamai suka ce majhulul hal ne wa rawa anhu akthara minis ne to amma sama da mutum biyu sun yi ruwaya a wajen shi irin shi ake ce mastur in aka samu mutum biyu ko sama da aka sun ruwaito hadisi daga wajen shi hadisin shi na zama hasan faƙadarawa anhu muhammad bin abdulaziz ar-rasibi wa musa bin ubaida wa ibrahim bin muhammad bin abi haya al-aslami kaga har mutum uku sun yi ruwaya a hannun shi wallahu alam hadisi ya kubuta wa aslul hadis fi tirmidhi asalin wannan hadisi ya zo a cikin sunan tirmidhi mukhtasaran a takaice a lamba na 1914 filbirri wasila babu ma ja a fil annafaqati alal banati a babin da ke bayani a kan ciyar da 'ya'ya mata wal akhawa da 'yan uwa ko da fa ba 'ya'yanka ba ne, kanninka ne mata katse wajen tarbiyyar da kulawa da su da ɗaukan su, so ɗawainiyar mace yana da wahala ba ɗan ƙarami ba kai kai mata komi ko kaga shegen su yawa yake da shi yanzu namiji zai iya zama tun safe har yamma bai ci komi ba inda ba cin abinci ba ba komi amma ita mace ba zai yiwu ba in tana zaune a kawai sai da kala ma bakinta ko cikinta wani abu zai ci a siyo mata cingam kaga yanzu wannan kuɗin cingam ɗin wani kuɗi ne zai ja in da an ce ga ɓallo kwabo kawo ga ɗan tama tsitsi kawo ga hanjin ligidi kawo ga algaragis kawo komi malam ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yace ciyarwa gare su qala tirmidhi aqibahu hadha hadithun hasanun garib yace wannan hadisi kyakkyawa ne da yazo ta hanya daya wasahul albani albani ya inganta wannan hadisi rahimahullah fi sahiha a cikin silsila a hadisu sahiha a lamba na 1120 a jizi ina uku shafi na 112 wal hadisu shahidun jayyid aidan inda tirmidhi malai ce wannan hadisi yana da wanda zai kara mai karfi mai kyau cikin ruwaya al-imamu tirmidhi a lamba na 2511 fil qiyamati war riqaq min hadis abi bakra marfu'an qala tirmidhi aqibahu karshen wannan hadisi sai tirmidhi yace haza hadisin hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ne wa qarrahu albani albani ya tabbatar da shi wa huwa kama ya ce abin da suka faɗi haka ne abubakar din je shi huwa nufai bin haris a sakafi. nufai dan haris al-thaqafi sahabun manzon Allah ne Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi za mu saurara a nan subhanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum